ba dan an halicci dan adam ya zamo mai gajiyawa ba da na ci gaba da zagaya da ke a cikin garin na har gari ya waye ba da na kai kaina alkawarin ɓoye na ba a duk lokacin da ka ɓata min rai da na kwashi tsawon wata ɗaya ba tare da na ci abinci ba ashe kwana ɗaya kacal ya ishe ka rayuwa da ni ba mamaki wannan shine irin ma'aunin da ka ɗora soyayyenmu ha ba bintalo ai soyayyarmu ba ta da ma'auni ba ta da ma'auni ka yi ƙoƙari da ka ɗora kanka a layin maza masu yaudaran 'yan mata kuke amfani da wayannan zafafan zantukan na soyayya wayanda yawon zance ya zame musu kamar al'ada ka cire tuta wurin zayyana mini abin da ke cikin zuciyarka yanzu wannan shine ma'aunin soyayya mu kenan haba masoyiyata ai gani na kina nema ki mai da mu baya ai duk abin da aka sa masa ma'auni to yana da lokacin karewa shi isa na ce miki soyayyen mu ni da ke ba ta da ma'auni ashe ni ke da laifi tabbas zan so mu yi soyayya tamkar yadda masu rai suke numfashi ba tare da fargaba zai kare ba haka soyayyen mu za ta ɗore ba tare da tunanin za mu rabe ba bintalo hau mu ci gaba da zagayawa har sai kin kirga gidaje da bishiyoyin da suke a nan ƙauyen. Ko me yasa? Saboda ki samu adadi mai tarin yawa mana wanda za ki ɗebar wa soyayyar mu. To ai soyayyar mu ba ta da wani wa'adi. Ha, wannan satar amsa ne. To ai amsar mu ce ga baki daya. Ga wannan ai naga kuɗin ne sun fi abin da na tambaya a bani ko? Eh, ki yi amfani da su. Iya amfani da ke da shi a yanzu. Ragowa kuma sai ki adana mana a inda kike adanawa. Saboda kada abin da ya faru a baya ya sake faruwa. malam kabiru ni fa ina gana daina duk wata sana'a ma banda noma saboda na kula duk yawancin mutane da suka shiga wasu sana'o'i ba noma ba gaba ɗaya ba su kai labari ba ha ba malam buba ya kake magana haka kana ji gwamnati ta bujo da hanyoyi na bunƙasa sana'o'i ba sai lalle noma ba wannan noma da kake yi ma na duke ka kabiru rabu da buba akwai mutane da yawa irinsu da ba sa karɓan abin da zamani ya zo ci raba da su raba da shi ai in dai kuwa in dai kuwa sana'o'i ne irin naka su ne na zamani to kullum ina roƙon Allah ya hane ni da yin su in dai irin wayannan sana'o'i naka da kake yi su ne na zamani to Allah ka hana ni yin su har abada kabiru kaga abin da ka jawo mu ya zo yana yi mun magana yana gaya mu maganganu kamar buba ya zo yana gaya min maganganu wannan irin hanya ce wadda masu hasada suke bi su dinga gaya wa mutane maganganu marasa daɗi amma ban da haka ina sana'ar dillanci da zama abin tsari ka ji kai ai a zamanin da aka yi dillanci mai tsafta kana zaune za a je a sayar maka da koma menene a kama kuɗinka madarar kuɗin ka ɗauki la'ada ka bayar ma ba yanzu ba da dillanci ta lalace a ji ana sai da kayan mutane ba su sani ba a cinye kudaden suwaye suke haka ba na son reni kaji ko ka ji kai kai buwa ba na son reni ta to menene abun tare jijiyan wuya da saurin hasala inda baka yin hakan inda ba aikin ka bane dole na hasala na ga kare na ni in akwai kara ka san na kai sa'an wakilin mai gari amma idan so kake nuna maka ta 'yan zamani kai ne a ƙasa babu ba ko ba komai ai ya girme ka ko dindaji wannan furfura take fuskar sa ai ya kamata ka saurara masa a ah, kaga kabiru ba wani zancen girma a lamarin nan tsofaffi nawa ne suka zama mutanen banda waɗanda ga ma suna hannun hukuma wasu ma suna kurkuku kai karamin mara kunya ne ni ba kan wallasa bane na fi karfi hukuma ta rike ni amma zan gwada maka yadda za ka yi imanin cewa lallai mu ne garin nan kaga karka wahala kanka gwada gwada mini duk garin nan babu wanda bai san abin da kuka aikata ba akan ya sarkin noma Salamu alaikum ba wani jiwa wa da kudin cefa ne. Ta maka bani guri. Ta maka bani guri. Gida yana hankali. A biyo wani hannun. kai gaskiya na wuro zan daina fita da ke zuwa unguwa ke wai baki san kin tsufa ba ne sai ki sa kayan kwalliya a gaba ki ta sai ka ce wata sabuwar bazawara ke ba fa na son shakiyanci wa ake daina zawarci kika sani ko mu fita wani ya wubda ni wubda ke <laughs> a ina a haka a cikin garin nan <laughs> ai ke kamata ya ki je ki samu buta ki arwala ki shiga daga ciki ki shimfiɗa da duma ki ɗauki carbi ki ta ja kina ambatan Allah sannan sai ki jira lokacin mutuwa idan ya yi. zan ci mutuncin ki fa so nawa nake gaya miki bana son zancen mutuwa haba kin mai da ni kamar wata kishiyarki <laughs> to zancen mutuwa ya zama dole kin ga ki haƙuri aike din ce in kika ɗauki kayan kwalliya kina yi sai ka ce wata budurwa sai kin kwashi awanni kina yi kuma sai an tashi fita aike ce wallahi kin kashe min jiki da zancen mutuwan nan ni da nake son in aure haba to to kin ga ki haƙuri ki sauri ki karasa kwalliya dan dai ba zan bari ki fita da fuskan nan a haka ba fauda nan da kika wani zumbuda a fuska ai sai yaran unguwa su yi ta gudu kamar wata horo bari kin ga barin gyara miki wannan daurin dan kwalin naki wannan daurin ma ba haka ya kamata to kin gani in kika daura min nan da nan ba zawarin ya wub da ni ni fa wub ɗin nan ya ishe ni fa to ya ishe ni na daina a ah, ba a wato har yanzu yi kuke da ni a matsayin ka na musulmi ka samu sallama a sallama ka ce kai ba maganar sallama ba maganar sallama ba ba maganar sallama ba Koyarwa annabi kenan mun sallallahu sai wasallam yau yau yau yau za a yi ta ta kare na gaya maka ni ba kan wallahi sabani. ka dai sallama yawwa ni ba kan wallahi sabani. Ya mana sallama mana kin ga wannan shine azabi <laughs> wallahi Allah ya isa tsakaninmu mu da kai kai ne azzalumin dama kuka je kaje kada baki da azzalumi kuka zalunce kuka ci dukiyar marayu wallahi daga duniya Allah sai ya nuna muku zaluncin da kuka yi akan dukiyar marayu Allah ya isa wallahi Allah sai ya saka mana duka duniya sai kun kalli abin da kuka yi kai kana da matsala ai na gaya maka cewa kaga irin wa'annan sana'o'in suna cikin sana'o'in da nake gudu kuma nake ta roƙon Allah nake addu'a Allah ya kare ni daga su ya Allah Allah na Allah na roƙe ka Allah ka bani da noma da Allah ka bani sana'a ta noma Allah ka raba ni sana'a irin ta cin hakkin marayu kai amma gaskiya dai mutane suna da suna da mummunar zato wallahi ni fa ba haka nake ba gani da faran faran da san jama'a kuma wallahi abin da yasa kawai ina tunani ne ko wannan shi zai kare kimana da mutuncina a irin jama'a ka gani ina neman kuma miji na gari wanda zai ɗan rika biya min bukatuna ka gane abin da za a yi shi ni zan zan je lala idan kin sa sim din sai ki kira ni amma kada ki kira ni da wayar da ba ni na siya ba yawwa da wani haka za a tafi yawwa to to shikenan ko ba sai na tambaye ki ko wane ne wannan ba domin a baya bai isa kin kula shi ba amma yanzu saboda yana da hannun miƙawa ke kuma Allah ya hore miki hannun ansa shi isa kika tsaya da shi kai wallahi tallahi maza kuna bani tsoro yanzu duk ina wa'annan daɗaɗan kalaman da kake zuba min a cikin na, a duk ka watsar da su kenan shine ka ɗauko wa'annan munanan kalaman kana zuba min su a cikin kunne har da wani gori ko ba wata magana gori face gaskiya ya za ki mayar da kanki kamar wani kanti kowa idan ya zo da kuɗinsa ya sai abin da yake so ya tafiyarsa haba da Allah bintalo ya kamata ki haƙura da abin da nake miki kina gani fa na watsar da maganar karatuna na ci gaba da neman kuɗi ba dare ba rana domin na gana na aure ki ni ce kanti wai dan ina kula ka ne shine zaka mallaka wa kanka ni sai ka ce wata hula wai ka manta cewa mace allura ce a cikin ruwa mai rabo ka dauka eh gaskiya ne shi isa kike bude bakinki ki rufe zuciyarki yanda mutum ba zai gane kina son shi ko ba ki son shi ba ya tsinduma cikin kogin soyayyarki sai dai kawai ya ci gaba da yana ta nisa sai ya tadda ruwan barkono mai zafi ni fa ansa kawai na baka dan ka san ba a faɗa min ban maida ba Kuma kai ka yanke wa kanka ɗanyen hukunci don ka ganni tare da wani. Kaga, ni fa har yanzu ban gama tsinci tsakuwa a cikin ayata ba, ko baka gane ba. Ke, ban fahimce ki ba me ke nufi? Au, baka fahimce ni ba? To, har yanzu ni ina lalabe ne don har yanzu ban tsinci wanda zan kasance tare da shi ba. Ok, me zai hana ki buga fasta ki duk mammanna a cikin garin nan? domin ki samu wanda zai daidai ke ko kuma alabashi ki tafi gidan mai dalilin aure ki kai tallan kanki ina gani a gidan mai dalilin aure ne za ki samu wanda zai yake da bukata irin taki idan ya auna ya ga kun yi daidai sai ya ɗauka awo yanzu na gane so kake ka huce haushin kalaman da na faɗa maka ko kuma na yi na gaskiya ce na faɗa wa ya faɗa maka ana wani tsayawa yanzu yin wani soyayya tsinduma ake yi idan ka dace ka ji daɗi idan baka dace ba sai ka nemi wani shashin ka gani yanzu idan ban dace ba transfer zan yi gaskiya ne shi isa na ga ƙananan zawarawa na irinki ashe duk irin wannan halin gare naki don ina ji a yaƙinin jikina zan iya zama matarka. zai iya yiwa nan gaba kuma ka zama mai arzikin ka gane ko dai ban jima a ɗakin naka ba idan an yi auren Allah wallahi Allah zai iya yi komai ba abin da Allah ba zai iya yi ka gane Allah shirye ki Awa lami, sannu lami, ah. talatu. Ba Talatu, yanzu haka za ki dinga wuce ni, ko sannu ba za ki mun ba, ke ce sanadiyar faɗawa na cikin wannan hali ba Talatu. Ba wani nan, kai ne dai kai sanadiyar faɗawa halin da ka tsinci kanka, kuma Allah ya tashi sakawa inda ka zalunta. Ba wani nan, ba saurayinki ba ne da abokansa suka haɗu suka yashe taskar tasa tas. Jin bakin cikin ya raba ki da shi ya aure ki? taskar da ya tara da dukiyar zalunci ai shi ma ya san duk wani abin da aka tara da zalunci ba da wamamme ba ne. Ai, Talatu, ni ba mijinki ne ba kike irin wannan magana. Na ɗan wani lokaci ba? Kaga, ni fa yanzu lokaci da ke jira da fara takaba. Salamu alaikum. Ah, ah, Sale! Sale nake gani? Mai gida? Me gida yanzu yanzu kake kwanci amma ka samu karfin gwiwar da ka tashi? Ai Sale na gani. Sale ashe za ka dawo. To me gida ai ka san ba ci amanar ka ba. Yawwa. Wallahi a daidai lokacin da muke ta kokarin mu shigo Najeriya ne. Eh. A karfi boda. To kuma muke ta bai su baki ganin sun kyale mun shigo abin ya ci tira. To alhamdulillah dai an ci nasara tunda kuma muka kai kasashen makota. Eh. Eh, inda a can aka sayar da kayan. An sayar kuɗin ne ana? Allah na gode ma. Sale ne, sale ne. Ah, ashe zan, ashe zan ci gaba da duniya. Me gida? Eh? Yanzu yanzu kana kwance amma ka samu karfin gwiwar tashi? Kudi na ne ya zo dole ji sauki. Dole ne. Zan ci gaba da duniya. Salele, kana da amana salele. shi ya so mu bari wannan tsohon ni ma dai yau na fara ganin sa yau din Sale ya dawo waye kuma Sale na san kai ba za ka san shi ba dogo ne ya san shi shi ne babban yaron audu manomi kuma yardajjen shi audu manomi ya ɗibi kuɗi mai tarin yawa ya ba sale ya je ya shigo da shinkafa ta waje business da shi kuma tun da ya tafi bai dawo ba sai daren jiya ya dawo kuma ya dawo da dukiya mai tarin yawa Abin yi shine za mu raba shi da dukiyar kamar yadda na yi alkawari audu manomi babu shi babu sake tara dukiya har abada duk abin da ya tara sai na raba shi da su hatta abin da zai ci sai ya gagare shi to yanzu ai babban matsalar ita ce wannan sabon ɗan sandan da aka kawo wannan garin namu sintiri yake dare da rana yana ta neman yadda za a yi ram da mu ya kama mu to ka gani ko to ai dogo ba wai cikin dare za a yi aikin ba rana tsaka za a yi rana tsaka za mu bi mu kwashi dukiyan mu kai makabarta mu binne sai kura ta lafa mu ɗibo dukiya mu dawo da su gida mu ci gaba da amfani da dukiyar ban fahimce ka ba sarki abin da zai faru ni da kaina zan shiga gidan ni zan shiga gidan kuma zan kwaso dukiyar idan na kwaso dukiyar za mu zuba a cikin makara mu rufe da likafani za mu ɓadda kamanni za mu nemo 'yan rakiyan gawa za su raka mu za mu je za mu gaya musu cewa ɗan uwanmu ne ya mutu kuma mun riga mun yi mushi wanka kaga kawai ana yin sallah shi kenan sai dai a je a binne dukiya a ah, kuma karfe biyu na rana za mu yi wannan aikin <coughs> <coughs> ranka ya daɗe to me zai hana ba za a kai layar zana ba kawai a wuce wajen eh eh ko doko idan har zan yi amfani da layar zana in sata to ban cika sarkin barayi ba lafiya mu bu sarki ai da zaran kaji na yi amfani da layar zana to bacin rana ce da'a ma sarki gamji ɗan hakin da karamno sara da sassaƙa wa gamji komai one by one zan same ku kuma zan maganin ku kai mai wudaran banza mai wudaran wofi to asirin ku za tukunu abin da ku binne na taune shi Allah bai ko kafiri ya san gawa ya tattara komai wallahi da abin da na kawo ce ko anini bai bari ba ya tattare su gaba daya na mutu na lalace rama cuta ga macuci dai ibada ne kuma ayyo in kai ne wata rana ba kai bane na ji zuciya ta buga ai dole zuciyarka ta buga su so gijine suka sauka ka tara kuɗi kana tumata ah, ah, ah, kamar da na gasa can sama kamar da na san macen ƙasa ka shanya farar ka ka gama na fita babu mai hana ni ba wanda zai yi magana ga sarki sarkin barayi komai riba ka idan ya yi tozali da mai kyau da kyalkyale shi san bai da lokaci a ya fata san ta bani sai ya shirya nan ne bangana ya yara kokan hanya ni dai na ba babu sai na karba gansa a jirge dukiya ta falsa ba kasar sarki a yakin ya komai riba ka idan ya yi tozali da mai kyau da gyalgyale shi san bai da lokaci ba ya fata a yau a gobe kya kawo tsaba ga sarki sarkin barayi komai riba ka idan ya ito zale da mai kyau da gyalgyale shi san bai da lokaci ba ya fata lokaci sarki